Takaitacciyar nasiha daga taskar Malam ƙarƙashin kulawar IHOM. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. ‘Yan uwa ɗan uwanku ne Abbas Sallau tare da Malam Muhammad Zaharuddin. Yau Malam Zaharaddin za mu yi magana ne akan abin da ya shafi kafafen sadarwa, wato irin su Facebook da Twitter da Instagram da makamantansu. Haka. Shin wannan abun na iya kusantar da mutum zuwa ga aljanna? Sannan in haka ne, shin waɗannan kafafen sadarwa in za su iya kai mutum zuwa ga wuta? To, maganar ka haka take, za su kai mutum aljanna za su kuma iya kai mutum ga jahannama. Na'am. Domin me? Domin duk abin da ɗan adam ya yi ana rubutawa. Allah maɗaukin sarki ya sanar da mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana kan cewa akwai mala'iku da ke rubuta duk abin da muke yi don haka duk abin da mutum ya yi yana nan a rubuce zai gani ranar tashin alkiyama ko ya kasance domin shi abin nufi ya taimaka mishi ko ya kasance a kan shi abin nufi ya zama sanadiyar shigan shi wuta subhanallah shi yasa ɗaya daga cikin magabata yake cewa duk wani marubuci da ka gani zai mutu amma abin da ya rubuta ba za ta mutu ba na'am sai yake cewa to tun da haka ne kada ka kuskura ka yi amfani da hannunka wajen rubuta abin da ka san ba za ka yi farin ciki da shi ba ranar gobe kiyama. To sai mu ɗauki wannan magana tashi sai mu haɗa ta kan social media. Tofa. Don haka duk wani abu da mutum ya yi yana nan a rubuce zai kuma gan shi ranar tashin alkiyama. Wannan shi yasa Allah yake cewa kulla shayin ahsaynahu kitaba. barakallahu malam abbas ai allah maɗaukin sarki da yake cewa kulle shay'in duk abin da mutum ya yi za a bijiro mishi da su a cikin littafi yana nan a rubuce to Allah madaukakin sarki a sauran wuraren misali cikin suratul isra yake cewa iqra kitaba karanta littafin ka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba ka ishi kanka mai hisabi kai makanka hisabi to a nan ne fa mutum in ya ga dukkan abin da yi sai ya ce wai mali hadal kitab wai wannan wani irin littafi ne la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha bai bar karami ba bai bar babba ba duk ayyukan bawa duk ayyukan bawa idan mutum ya yi kuskure yana iya gogewa a social media amma fa ba za a goge a littafin nan ba sai ya nemi gafaran ubangiji to in ya kama ya taba haƙƙin wani fa ya taba mutuncin wani to ai malam hakkokin kashi biyu ne akwai haƙƙi tsakaninka da ubangiji sannan akwai haƙƙi tsakaninka da halittun ubangijinka tsakaninka da ubangiji yana iya yafe maka tsakaninka da halittu kuma dole sai ka nemi gafara saboda haka dole ka nemi gafaransu in uwa Allah samu dace kun da ji Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon rubuta abin da zai zamanta hujja gare mu ranar gobe tashi alkiyama ba hujja a kanmu ba. Amin amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi.